Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 24,41 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya ko kuma VOA a Africa zango na 200.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin namu na yammacin yau. Alheri Grace Abdi ce ke farin cikin gabatar da shirin da ya kasance na ƙarshe a yau. Yau babin jin ra'ayoyi za mu ba 'yan Najeriya ne mazauna Amurka musamman dama domin bayyana ra'ayoyinsu kan ranar demokuraɗiyya da za a yi buki gobe. Za mu kuma nemi jin ko suna gani talakawan Najeriya sun san da zaman gwamnati kuma suna warɓar demokuraɗiyya. Kafin nan za mu gabatar da rahoto guda ɗaya daga jamhuriyar Nijar, inda hukumomi suka fitar da jadawalin zaɓe. Yanzu dai ga halin da duniya ta wuni. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. a yau litani ne 'yan najeriya suka yi wani gangami a wurare daban-daban da suka hada da wuraren ayyukansu don kaddamar da abin da suka kira ranar farko ta soma zaman makoki don nuna yayin hali da kasar ta tsinci kanta a ciki gangamin wanda ba taba yin irinsa ba bai samu amincewar gwamnati ba sai dai ya samu jagorancin 'yan rajin fararen hula inda suka yi zanga-zanga akan hali da suka kira yaduwar tashe-tashen hakula a faɗin ƙasar. da hantsi ne da miliyoyin mutane suka yi shiru na wani ɗan lokaci domin jajinta wa mutane da suka rasa 'yan uwansu ta hanyar tashe-tashen hankula da ta'addanci a wasu wurare kuma 'yan najeriya da suke zaune a ƙasashen afirka ta kudu da birtaniya da amurka sun ce su ma suna shirin irin wannan nasu gangamin yayin da masu amfani kuma da shafukan sada zumunta su ma suka yi ta bayyana ra'ayoyinsu akan wannan lamari najeriya wacce ta fi kowace ƙasa a nahiyar afirka yawan mutane na huskantar tsananin rashin tsaro inda 'yan kasar da dama ke cewa ya karu ainihin cikin shekaru biyar da suka gabata jami'an kasar japan sun ce shugaban amurka donald trump da prime minister japan shinzo abe za su gana kafin taron kolin da aka shirya tsakanin trump da shugaban koriya ta arewa kim jong-un Trump da Abe sun tattauna a yau Litinin a yayin da jama'an Amurka ke a kasashen. koriya ta arewa da singapore domin tattauna yadda za a tsara haɗuwar shugabannin guda biyu fadar white house ba ta maida martani a kan tambayoyi da muryar amurka ta yi musu ba a kan tattaunawa da trump zai iya yi da abe maganar wacce suka yi ta wayan tarho ta faru ne kafin shugaba trump ya tafi makabartan kasa da ke arlington a jihar virginia da ke nan amurka domin halartar hidaban tunawa da tsofaffin soja 'yan mazan jiya kusan amurkawa 34,000 ne suka mutu sanadiyar rikici da aka shekaru uku ana yi a lardin wani matashi ɗan ƙasar mali ya nuna bajinta a birnin paris inda ya ceto wani yaro da ke lilo a barandan wani gida mai hawa hudu mamadu gasama bakon haure ne daga kasar mali dan shekaru 22 ya ce ya ga yaron ne cikin hadari a wata unguwa da ya je ranar asabar domin kallon kwallo a talbijin a wani wurin cin abinci wani faifan bidiyo ya nuna gasama yana ceto yaron inda ya yi amfani da hannayensa ya hau sama inda wani mutum kuma da ke saman yake kokarin rike yaron kaɗai fado gasama ya isa hawa na hudu kuma ya ceto yaron da hannu ɗaya a lokacin da 'yan kwana-kwana suka iso wajen yaron ya riga ya kubuta daga haɗari ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban ƙasar gini alfa konde ya, naɗa sabbin ministoci da dama a cikin dare ciki har da ministocin kuɗi da na tsaron ƙasa yayin da ƙasar ke fama da rikici wanda ya biyo bayan zaben watan fabrairun bara konde ya canza ministoci goma sha uku cikin talatin da uku a cikin wata sanarwa da ya jiya lahadi ta gidan talabijin kasar Sai dai bai wani ƙarin bayani a hukumance kan dalilin waɗannan canje-canje ba. Babban birnin Conakry da wasu manyan birane suna fama da tarzoma da zanga-zanga biyu bayan zaben watan Fabrairun bara da shugabannin 'yan adawa suka yi zargin cewa an tafka magudi da rashin adalci. mutane da dama ne aka kashe a cikin tarzoman tsakanin watannin fabrairu da maris an shirya gudanar da zaben 'yan majalisar dokoki a cikin watan satumban wannan shekara jami'ai a kasar spain sun ce sun ceto kimanin bakin haure 550 wanda suke balaguro mai hadari a kan tekun mediterranean yayin da suke kokarin tsallakawa daga arewacin nahiyar afirka a cikin kwalekwale. jama'an sun ce bakin hauren sun cika cikin jiragen ruwan kwalekwale kwale goma sha bakwai kuma uku a ciki sun nitse a cikin teku sakamakon yanayi mara kyau hukumomin spain sun ce galibin wadanda suka ce tun sun fito ne daga arewacin nahiyar afirka da kuma kudancin saharan afirka spain tana cikin ko kuma tana kan gaba na zama matataran bakin haure a nahiyar turai Labaran duniya kenan kuka saurara. To kafin mu ji ra'ayoyin 'yan Najeriya mazauna nan Amurka kan ranar dimokuraɗiyya da za a yi biki gobe a Najeriya. Bari mu faro tako a jamhuriyar Nijar, inda hukumar zaɓe ta fitar da tsarin jadawalin zaɓukan da za a gudanar a ƙasar domin ba 'yan siyasa damar soma ɗaura ɗamara abin da jam'iyya mai mulki ke cewa ya yi daidai yayin da 'yan adawa kuwa ke cewa wannan suna ƙauracewa wannan ayyukan wannan hukuma da suke yi wa kallon 'yan amshi shatar gwamnati kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu a yamai suleiman barma ya aiko mana. tsarin jadawalin da ke bayyana a washegarin jerin ganawar da aka yi tsakanin hukumar zaɓe da masu ruwa da tsaki a sha'anin zaɓe na jamhuriyar nijar na nunin za a soma ne da zaben kansiloli a farkon shekarar 2020 kafin a cike da na 'yan majalisar dokoki da na shugaban kasa a farkon shekarar 2021 kamar yadda mataimakin shugaban hukumar ta seni aladuwa amada ya shaida mana za a yi zaɓe na ƙananan hukumar wanda ake cewa kwansaye kwansaye insha allahu sha biyu ga watan janvier na 2020 zaben shugaban kasa da na 'yan majalisoci tsakanin oktobar 2020 zuwa february da 2021 to koya jam'iyyun siyasa ke kallon wannan jadawali ga abubakar sabo na jam'iyyar pnds mai mulki wajen pnds tarayya mun gamsu da coronogram tun da na gani insha Allah suna yin shi cikin lokaci kakin zaben kananan hukumomi ya zo kamar 2020 ina ganin sun kare fishe eh, da shi na za a shirin zaben kananan hukumomi sai dai shugaban jam'iyyar pnd a waiwaya sumaila amadu na cewa warware hayaniyar da ke tattare da kundin zaɓe shine abin da ya kamata hukumar seni tafi ba fifiko ba wai saka ranakun zaɓe ba. to shi zaben nan a haka yadda ake jami'an tsaro ne za a hudu su tsare wasu 'yan kasa su zaɓe wasu ba su yi ba ko ko a su wane ne matukan 'yan takara kuma waye za su yi zaben kuma waye za a zaɓa ta gana abin duba ne anan babiyar za hukumar zaben nan ta shirya zaben nan muddin ba a je aka gyara wannan kurakurai na kundin zaɓe ba tun a watan nuwamban 2017 ne mambobin hukumar zaɓe suka yi rantsuwar kama aiki amma har kawo yau 'yan adawa ba su aike da wakilansu a hukumar ta seni ba dalili kenan da mataimakin shugabanta ya fara jan hankula matsala ce ta siyasa mu ba kungiyar siyasa ba ce ba hukumar siyasa ba ce hukumar zaɓe ne mu inda muna da kan matsalai da mun shawo shi to ba mu da kan matsalai mai mu da fatan mu duk abin da muke so 'yan siyasa su gane ma juna kowa da kowa ya zo mu tsare zaɓe tare mu yi a a yi zaɓe tare. Karancin kujerun da aka ware domin wakilcin bangaren adawa a hukumar zaɓe ya sa waɗannan jam'iyyu tunanin cewa ba za a gudanar da zaben akan gaskiya ba saboda haka 'yan hamayya ke kallon hukumar ta seni a matsayin haramtacciya in ji aminu isiya na jam'iyyar model lumana kowa san irin sharuɗa mun ka aza kowa sai da 'yan ƙasa sun shaida duniya ta shaida bangaren 'yan adawa mun ce ba mu yarda da duk wani tsare-tsare da aka yi wannan shahin zaɓe ba tunda hukumar ta zaɓe musu akwai ta ba don ka gare mu mun kungiya ce wanda babu ta nan ba ta samu karɓo 'yan ƙasa ba balle ta ce wannan zaɓe kenan zancen yin zaɓen ba shahin ba. miliyan dubu talatin da takwas na sefa ne ake hasashen za a yi amfani da su domin zaɓukan gama garin da nijar ta sa gaba yayin da ake buƙatar miliyan dubu sittin da biyar na sefa don haɗa sabon kundin rajista irin na zamani wato fishe biometric kuma a cewar hukumar seni za ta ci gaba da tsare-tsare don ganin komai ya gudana a kan lokacin da aka kayyade. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To kafin mu buɗe layuka domin jin ra'ayoyin 'yan Najeriya mazauna Amurka kan ranar dimokuraɗiyya a Najeriya bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. shi malami ne wani shi kuma mawaƙi ne wancan ɗan kasuwa ne wancan kuma shi gwani ne a kwana a tashi mai koyo ai malami ne masoyan gaskiya Ina nan zane a Los Angeles, California. Demokradiyyar Najeriya dai ana kokari amma akwai matsala akwai abubuwa da dama da ke tafiya a cikin demokradiyyar Najeriya da bai kamata ba. Kaman lokacin zaɓe mutane basu ina gani kamar bas da yanci sosai domin su yi zaɓe kamar yadda ya kasance a su kasashe kuma um, banda haka lokacin zaɓe ana ce za a ba ma mata kwota bisa ga demokaradiyyar wani su kasashe ai ba yadda za a yi a ce a ba ma mata kwota ko kuwa a ba su percentage na zaɓe da za a yi Tun da mata ma mutanen mata najeriya ne ya kamata su kasance da yancin tsayawa a takarar zaɓe bai kamata a ce dinga ba da percentage ma masa ba abin na gani kenan a demokradiyyar najeriya wani abubakar junaidu wato idan maka dubi demokradiyyar najeriya a yadda ta kamo hanya zuwa yau sai mai allah godiya domin takun iya tafiya yadda ya kamata amma kasan ai dama ba a yin bari wai a kwashe duka wato ana saƙa ne wasu na warwara ana yin saƙa wasu na warwara inda al'amarin yake tafiya kenan to amma babban abin da ya kamata shine ni wato a irin na fahimtar demokradiyyar najeriya shine wato masu najeriya na gobe wanda ke su ne matasa ina so su sa ido sosai su kai da abubuwa suke tafiya saboda sai su ga cin ina ne aka kuskure sai su gyara ina aka yi kuskure sai su gya domin me domin babu mutum ɗaya da zai ci ni ne dukan duka komai na sani a babu shi sannan kuma har yanzu a demokradiyyar najeriya fa akwai masu yi mata zagon ƙasa domin ba sa son a kai gaci wasu sun kasa sun kasa ba su kai labari ba to yanzu kuma masu son kai labarin a ba a so tanko ya kai labari tun da ke na sa'ala bai kai labari ba tan kuma ba zai kai labari ba yi to shi abin da yake tafiya da demokradiyyar najeriya kenan akwai san zai tsayawa a cikin al'amarin sunana reverend yakubu bulus backwash daga nan america na nan a cikin maryland na game da demokradiyya da muna celebrating ita ce bari mu zauna mu duba menene muke celebrating a guna a ganina demokradiyya ya kamata ya taimake mu mu duba baya ina muka fito ina muke yau muna wannan celebration bari ya zama muna celebrating unity namu da kuma diversity namu unity namu ita ce ta kai mu har muka samu wannan ranci daga mulkin soja bari ya zama unity ne zai samu mu ci gaba a wannan kasa ga baki daya sunana kali daga nan new york birnin new york so wannan lokacin democracy da ya kamata duk matasa Najeriya su su duba wannan lokacin lokacin da ya kamata mu karfafa juna musamman tsakanin fita yin aikin gwamnati ni na ga matasa najeriya komi duk iyaka abin da muka ta yi shine mu ta complaining cewa wannan ba shi da kyau wancan ba shi da kyau amma fitawa zuwa aiki a ji da mu mu ma mu yi dumu-dumu ko shanin registration ka yi ka fito ka yi ka yi contesting election ba a ji jama'a nan mu kawai sa kira mu a ce mu zo mu yi aiki saboda zaben iyayenmu amma mu a cewa a ji mu ba a ji mu to yanzu ya kamata ni a democracy day na so in ga matasa sun fito sun shiga shanin gwamnati saboda duk koyan da abubuwa suke a nigeria sanin mu matasa mu muna wahala an ce mu je makaranta makaranta ba wurin zama a university ka gama university ba aiki ba kuma za a yadda ka fita wai kai ka fita a zaɓe ka ba election sai dai kai ka je a zaɓe iyaye to mu muna so daga yau a ji da mu a Najeriya mu matasa muna so a ji da mu. so na son ɗauki wannan lokaci wannan zarafi in karrafa duk matasa Najeriya su fita aji da su mu mu fita aji da mu dukkanmu so in gode sunana vincent azon daga koko benue state nigeria amma yanzu na kasan turai nan america a gobe democracy day ne a nigeria yanzu democracy ya kai shekara goma sha takwas a Najeriya. Yanzu kushin nan tambaya yanzu muna cin gaba ne ko muna dawa baya. Amma a gani na muna da mun dawo baya almost lokacin da Sadauna da tafawa balewa suna miliki. Da yi magana amfanin demokrasi a Najeriya ba. Kwarai lokacin da aka ba da demokrasi duk najeriya sun ji daɗi kasan waje ma sun ji daɗi har mutanen waje suna zuwa su yabe mu wai mun samu cin gaba a duniya amma ni ban gama cin gaba ba domin ilimin mu ya koma baya yaro da gama university yau a nigeria bare iya rubuta sunan shi ba bare iya cewa da iya wani sentence musamman a cewa wannan ya gama university ba yau an tashi ana kashe-kashe a wata ɗaya an yi kashe-kashe sun kai a benue kawai sun kai almost dari da abu zamfara adamawa taraba ana kashe mutane kowane rato mai na cewa ana celebrating democracy day democracy day ya goma juya shi ya zama ranar ana ana ana, kuka mutuwa ba wani ga wani amfani a cewa ana celebrating democracy day ba mutane suna shan wahala talauci ya shiga crime sun yawa yanzu To abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma gobe mu buɗe layuka ga sauran masu sauraron mu daga ko'ina domin jin ra'ayoyinku kan maudu'i da za mu sanar. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga mu na gaba. Labaran wasanni. Jama'a muna fatan kowane layami lafiya kamar yadda muke a nan Washington DC yau za mu fara ne da wannan labari sabo da yake fitowa da ke cewa wani lawaya a ƙasar Masar ya shigar da ƙara yana neman zunzurutun dala fiye da biliyan daya na kudin diya da ya ce sai sergio ramos na kungiyar kwallon kafa ta real madrid ya biya a matsayin gangancin da yi na kayar da muhammad salah a ƙasa har ya janyo masa mummunan rauni a kafaɗarsa a lokacin da aka yi gasar cin kofin zakarun kasashen turai din nan na ranar asabar inda su 'yan real madrid din suka samu gagarumin nasarar ci liverpool da ci uku da ɗaya da magoya bayan liverpool da magoya bayan real madrid sai ya baci kwarai lokacin da suka ga musala ya tattaka ya fita daga cikin filin kwallon kafa bayan wannan abin da ya same shi lokacin da shi sergio ramos ya kai shi ƙasa to duk da cewa hukumar kwallon kafa ta misala da shi kansa muhammad salih din duk sun ce zai iya samun saukin da zai sa ya iya bugawa ita masar din a gasar cin kofin duniya da za a fara a ƙasar rasha a watan mai fita duk da aka shi wannan lawadin mai suna basin wahaba ya ce shi yana neman sai an biya diya biliyan ɗaya na euro ko kuma dala amurka biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyu a kan shi sergio ramos ɗin saboda wannan abin da ya yi wanda shi lawadin ya ce da gangan ne a halin yanzu ita manchester united kuma an ce tana nan tana neman ta yi ta yin biyan pam na ingila kamar miliyan 200 a kan shahararren dan kwallon na italian madrid wato gareth bale wanda ya yi wa liverpool mummunan lahani a ranar asabar din da ya wuce lokacin da ya saka biyu daga cikin kwallaye uku da su 'yan real madrid suka saka wanda ya ba su damar cin wannan kofi din na turai din yayin da wannan ke faruwa ita kuma liverpool an ce tana nan ta tashi haikan wajen neman sabon gola wato mai tsarin gida bayan shirmin da golanta loris karius ya mata a ranar asabar da aka yi wannan kwallo din ina jin ɗaya daga cikin abubuwan da suka bata mata rai da duk wani mai goyon bayan kungiyar kwallon kafar liverpool shine ganin yadda aka saka wannan kwallon farko a cikin ragarsu ta hanyar sakacin da shi golan nasu kariyo su yi inda ya bari kwallon ta fita ta silala da kanta ta je ta shiga cikin gidan golan su wato cikin ragarsu to da yake muna magana kwallon kafa ta duniya ta wannan shekara da muke cike ta 2018 ya kamata mu ga muku cewa yanzu fa 'yan kwallo 29 kacal suka rage wa najeriya da za su wakilce ta a wannan gasa din wannan ya faru ne bayan da moses simon ɗaya daga cikin 'yan kwallo 30 da da aka ba da sunayensa za su wakilci najeriya din aka ce ba zai iya shiga wannan kwallo ba saboda mummunan raunin da shi ma ya samu shi dai simon wanda yake buga kungiyar kwallon kafa ta jan ta kasar belgium an ce fita batun waye je kwallon kafar rasha ko kwallon sada zumunci da za a yi da ingila ba zai iya zuwa ba yanzu haka ma ko bayan wannan ana sa ran cewa shi kocin na najeriya dan jamus nauro zai zubar da yan kwallo guda hudu bayan kwallon da najeriya za ta yi da congo a yau bari mu gagale da kalamin da lionel messi na barcelona ya na cewa yanzu kan ya kusa ya tabbata ya yanke hukuncin cewa ba zai taɓa buga wata kungiyar kwallon kafa a duk nahiyar turai ba in ba ita barcelona din ba shi dai lionel messi da ana daɗe daɗin cewa zai je ya haɗe da kungiyar kwallon kafa ta manchester city ne amma an san cewa kusan duk ƙwallon da ya yi a rayuwarsa ya tani da barcelona inda kuma ya ciwo mata wato ya saka mata ƙwallaye 552 ragar abokan adawarta. jama'a abin da ya sauka labaran wasannin mu ne yau kenan ku huta lafiya Yanzu kuma ga sharhin muryan Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A kowace ranar Litinin ta ƙarshen watan Mayu, Amurka suna girmama jaruman da suka sadaukar da rayukansu wajen kare ƙasar. Yau ranar jimami ne a wannan lokacin da muka tattara don tunawa da waɗanda suka sadaukar da rayukansu saboda mu muna girmama su ranar da tun asali aka yi wa lakabi da ranar ƙawatawa rana ce da ta samo asali a watan mayu a shekara ta 1868 a garin illinois inda general john a logan na rundunar mayakan 'yan republican na wata ƙungiya ta tsofaffin sojoji waɗanda suka yi yakin basasa suka ayyana ranar a matsayin lokacin da ƙasa za ta ƙayata makabartun gwarzayen da suka yi yakin duniya da fulawoyi babban makasudin wannan ranar cewarsa ita ce domin tuna da gwarzayen da suka rasa rayukansu waɗanda suka sadaukar da numfashinsu a matsayin shinge ga ƙasarmu da maƙiya. Wannan al'ada ta bazu a duk faɗin ƙasar kuma a shekara ta 1966 aka canza mata suna zuwa ranar tuna da mazan jiya wanda a turance ake kira da Memorial Day kuma a lokaci guda ta zamo ranar hutu ta gwamnatin tarayya. Don haka a kowace ranar tuna da mazan jiya ana sa ƙananan tutoci da fulawoyi da alamomin tunawa da su a makabartun soja a duk daukacin kasar da ƙayata makwancin gwarzayen sojoji. Kowane ɗaya daga cikin kaburburan da ake wa wannan kwalliyan na wakiltan ɗaya daga cikin sojan da suka rasa ransa ko ta rasa ranta wajen kara ƙasar da kuma martabarta. kuma dukkansu sun mutu wajen kare rayuwar al'ummar wannan ƙasar da darajar da suka yi imani da ita da kuma girmamawar da za su ci gaba da samu har abada a dalilin sadaukar da rayukansu akan ce a duk lokacin da aka tuna mutumin da ya bar duniya to kamar mutumin har yanzu yana raye ne don haka a kowace ranar tunawa da jarumai mukan tuna da jarumtakar ɗaruruwan dubban maza da mata da suka fifita ƙasar fiye da kawunansu saboda haka suna zukatanmu a duk zagayowar ranar tunawa da 'yan mazan jiya domin karrama sadaukarwarsu. Duk wata ƙasar da ta san abin da take yi ba za ta taɓa mantawa da jini da rayukan da sojoji suka sadaukar don amfanin ƙasarsu ba. Wannan shine makasudin ranar tunawa da 'yan mazan jiya. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Yanzu kuma ga nasiha Ramadan. Sunana Adam Ali Ali. to kun san cewa eh, ramadan wata ne wanda yake mai albarka saboda wata ne wanda musulman duniya baki daya suke daukan azumi kenan wata ne mai albarka wanda mu kanmu mu bangare na cikin al'umma matasa kenan wannan albarka ta shahe mu ka musulmi ko da ramadan ko wajen ramadan wajibinka ne ya zamanto kana da halaye na gari saboda wanda bai da halaye na gari kenan bai cika ba mutum wata ne wanda ya kamata a rinka ma juna gafara a rinka ziyarta juna matasa ya zamanto suna karance na tattafai na addini don saboda su tana tas da cewa wannan rayuwa wadda kake ciki ta matashi ko ka huta daga cikinta ka zama babba ko kuma a cikinta ka rasu duka iya iya zauwa kenan akwai yadda ya kamata a tahi da yin azumi kamar kuka ɗauka yadda za a rika zuwa gurin zama na ba da ilimi na islama da masallatayya da sallah da ziyara da ma juna gafara da duka wasu aiki wanda ya zamanto na garin ne musulunci yare da su kenan a kansu ne ya kamata matasa su mai da hankali a kansu. To jama'a masu saurare nan za mu dasa aya a yau sai kuma gobe idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku je mu da wani sabon shiri ciki har da tsakan mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma yin sharhi kan shafinanmu na sada zumunta facebook da kuma twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da suka hada da juli gresham da ta hada shiri da bada umarni da ma injiniya mu na yau alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara wani lafiya da alheri